Good night. wanda mun riga mun gama ce yanzu mun gane in ya mace ce nawa bata in yara biyu mata ko fiye da ka nawa za basu hukunci na uku in ya kasance sannan ayar ta yi magana akan gadon iyaye gadon iyaye kamar yaya wani abawaihi ni kulli wahidin min umma sulusu min mata aka in walad idan mutum ya rasu ya bar iyayen shi uba ada uwa to wanda akwai ɗa in da miji ne uba sai a bashi sulusi gama idan yar mace ce aha ita yar sai ba ta nawa Allah ya gaya mana wai kana wahidatan fala almisu sai wani abu wai ni kulli min man bi huma sulus ma taraka in kana lahu walad baba ba shi sulusi uwa ma ba ta sulusi to anan zaka samu akwai abin da zai saura ya ta dauki ne kaga za a cikin shida za ba ka dauke uba ya dauki daya uwa ta dauki daya kaga biyar guda daya ɗaya ma a bawa Allah bai fade shi nan dole sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ah, ta wannan bangaren ko ta wancan bangaren ko yaya da aka samu yan uwa kawai guda biyu shi ke nan kuma sai abin da ya ta nawa 1 over 6 shi ke nan a wannan ayar abin da muka gane ke to a cikin ayar za mu samu akwai masail gado shi ne annasab dangantaka mu duba ayin sosai annasab min asbabil irs yana cin sabuba na gado yusikum Allahu fi auladikum Allah yana muku a cikin ƴaƴan ku lidhakari da hadhihi al in yanzu waye mutu nan? baba ya rasu musamman aka waye ka su gaje shi ya ɗan shi an gane wannan Musamman kuma har yanzu da fadin shi mai kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak kaga nan dai baba ne ya rasu yayin shi mata mata Allah ya bashi shikenan sai su gaje shi biyu bisa uku in ita kadai ce ba sai a bata rabi yanzu dai baba ne ya rasu sannan ba abawaihi li kulli wahidin minhum dusu sudus mimma taraka nan waye rasu kenan dani rasu kaga kamar yadda su ɗaya suke gadan iyaye iyaye ma suna da gadon me suna da gadon ƴaƴansu wani abawaihi abawaihi nan ma ake nufi kenan shi yaron da ya rasu uba da kuma suna da gadon shi kowanne za a ba shi sulusi ɗaya bisa shida in ya zama yana da ɗa to idan ya kasance ba ya rasu ne sai iyayen shi kawai ya bari shi kenan kaga iyaye dai haka suna da gadon ƴaƴa kamar da ƴaƴa suke da gadon wa suke da gadon iyaye da fatan mun gane wannan daga cin dalilan gado abin da yake sa a yi gado shine an nasab to daga cin abin da yake sa a yi gado a aya ta sha biyu akwai mai walakun nisfi ma da azwajukum in ya kulla lahunna walat akwai mai kenan auratayya fa in kana lahunna waladun da rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn maza suna gada sannan wala hunna ru'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum ha haka ne wala hunna ru'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn kaga kenan abun nan yana auratayya shi ma dalili ne na na gado to sannan kuma kasan shi wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus nan shi mai alaka kenan yan uwartaka shi ma dai duka ya koma na farko dangantaka ke to da fatan mun gane wannan matsalar farko ke to matsala ta biyu da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum har yanzu akwai wata matsala da kuma fadilin Allah mai girma da kuka a wa illa bi kullahu waladu wa warithahu abawahu wa lakum nisfu ma taraka azwajukum wa lahunna rubu mimma taraktum me yake nuna mana kenan al-mautu lil jami' al-mautu ya'ti lil jami' kowa zai mutu baba zai mutu sai a samu wa gaje shi ya'yan shi uwa ma za ta mutu sai a samu mijinta ya gaje ta in ita uwa ce a gurin ƴaƴanta kenan kuma ita mata ce a gurin wa kenan a gurin mijinta kaka ma zai mutu sannan kuma namiji ko mace ƴaƴa ma إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني ila ajalin ba fa asaddaqa wa akun min as-salihin kaga dukan mutuwa mutuwa ne ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to ayoyin gado suna tunatar da mutuwa kamar da muke karantawa yusikumullahu fi auladikum min dhakari mithlu al-unthayayn fa in kunna nisaan kaga wani ya mutu sai barwa ya'yan shi mata to wannan shi ma na ga cikin uslubin da Allah ya tunatar da mu mutuwa a gaya maka gado gadon wani a raba gadon wani ko na hadara ismata qismata kun quba to yanzu ka a raba gadon mutum sai ya yi sai ya mutu to yanzu tambaya a nan mata ci al-maut yaushe mutuwa za ta zo maka tambaya ta biyu me ka tana da mutuwa tambaya ta uku yaushe kake ganin za a raba gadonka hmm? tambaya ta hudu kana ganin mala'ikun rama ne za su zo maka ko mala'ikun ba tambaya ta biyar me ka tanada ma tafiyan da za ka yi bayan mutuwa tambaya ta shida me ka tanada ma wannan ramin kankani da za a sa ka tanadin me yi ka san ba a sa kafin ko ba a sa tiles domin ka tana da mazaban da za ka yi wurin menene guzurinka shin kana da baki kana da jakan tsoron Allah shin kana da tufafi na tsoron Allah a cikin wannan bakin shin kana da tufafi na alhayahu min Allah kunyan Allah shin kana da baki ko ba da yawa da yawa na al'amal salih shin ka shigantar da tunaninka yaya za ka tsira cikin kabarinka abinda ka bar wa magada su raba shin zai zama sadakatun jariya laka ko kuma zai zama bala'i gare ka hmm? domin za a raba gadon wani zai zama ɗan iska Allah ya ba mu duniya ta gani. za ka iya tara dukiya ko zai iya tara dukiya wani sai zama ya samu na ɗiban mata karuwa kenan ya samu na shan giya a cikin dukiyar gado wanda uban ya tara ba to wani kuma zai iya samun ɗa na gari sai kasance a gina masallaci a gina gidan marayu a gina makaranta sai ce wannan a maimakon baban shi sadaqatun jariya hmm? to kaga ayoyin gado suna tanatar da mu wannan to da wannan mutuwa la shakka uslubi daban-daban kamar da muka wuce imma ga ya maka mutuwa ƙarara kamar ayoyin da karanta ko kuma a gaya maka rabon gado ko kuma a gaya maka za ka koma ga Allah hmm? yau man ya ce turja'u da fihi Allah kaga turja'u ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u kaga da an mutuwa wanda ake faɗa ke dole na sake tunatar da mu mutuwa ita mutuwan tana sake tunatar da mu mutuwa tana sake tunatar da mu kanta ko wani lokaci a ce inna ilaina iyabahum wani larabci daban inna ilaina iyabahum ko kuma a gaya maka hisabi sun summa inna alaina hisabahum duka dai hanyoyi ne na tunatar da mu mutuwa ko a gaya maka marayu to duk lokacin da ka ji maraya an yi mai kenan wa atul yatama amwalahum eh me aka yi kenan an yi mutuwa ko a gaya maka wafati ko a ce maka mutuwa gashi ne usulubi daban-daban wani yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan ayoyi abu na uku ke abu na hudu abin da za mu fa'idantu da shi a cikin wannan ayoyi ka duba sosai da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin yayanku kaga sai aka ce yaya abin ya shafi kowane da nan ko to amma sai sunnar manzan Allah ta zo ta fassara mana as-sunna tufassiru qur'an sunna tana fassara mana qur'ani domin anan kaga Allah ya ce Allah yana muku wasiya cin ƴaƴanku kamar za a dauka dukan ƴaƴa kenan to ina a an duba an gani cewa lalle lalle ba la yarithu al-muslimu al-kafira wal kafiru al-muslima idan da kafiri ne baya ga la yarithu al min almira mirath shay'an wanda yake sa baya gadan komai in ɗaya ya kashe baban shi bai gani komai ba kaga an fitar da shi a nan to har yanzu idan muka duba fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn malamai sun ja in ja idan matan sun fi biyu zahirin qur'ani haka yake nuna to yanzu daga nawa ne za ba su biyu bisa uku in su biyun ne ko sun kai sai sun kai uku jumhur malamai suka ce daga biyu in mutum ya rasu ya bar yaran shi guda biyu sai a ba su nawa biyu bisa uku amma ibn abbas ya ja ya tsaya ya kalle sosai ya ce dole sai sun kai uku ba idan su biyu ne a wurin ibn abbas ya ce za a ba su rabi rabi za a ba su mace ɗaya a ba ta rabi su biyu ma a ba su rabi amma sun kai uku ba ce a ba su biyu bisa uku me dalilin ka ce karanta mun yusikum Allahu fi ibrahim kai da kanka za ka ba ma kanka ansa Allah ce fa in kunna nisaa fawqa thnatayn ce eh mun ji wannan haka ne to amma manzon Allah shi ya fi mu fahimtar Qur'ani lokacin da aka saukar mai da ayan matan Sa'ad bin Rabi lokacin da ta zo me ta ce Sa'ad bin Rabi ya yi shahada ina ya yi kudu. sannan kuma ya rasu ya bar yara nawa yara biyu mata sannan da ita matar shi da kuma dan uwan shi babban yaran ke to lokacin da Allah ya saukar da yusifullahu fi auladikum lizakari mithl hadhihi al-unthayayn fa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan babban yaran biyu kenan ce su yaran nan guda biyu ka ba su nawa thuluthayn magana ta kare kai inda manzon Allah ya ce yara biyu a ba su thuluthayn magana ta kare kaga sunna take fassara mana me kenan take fassara mana Qur'ani an gani ta bayyana mana daga biyu ne ba wai daga uku ba wannan fa'ida na nauke nan fa'ida na uku fa'ida ta biyar a fa'ida ta biyar wayannan ayoyin gado suna nuna mana hukukun nisa haƙoƙin mata an gani da wannan Allah mai girma da kuka ya faɗi ya mace ko jinjira ce sai a bata nawa in ita kadai ne sai a bata rabin dukiyar babanta in kana wahidatan Fala nisfu to sannan Allah ya gaya mana idan mata biyu ne sai a ba su nawa bai kunna nisa fawqa fala falahunna thulutha ma tara? sai a ba su biyu bisa uku kaga duka mata ne sannan Allah ya gaya mana haƙƙin uwa haƙƙin uwa haƙƙin ta kashi biyu ne

wali لكل واحد kulli السدس minhum as-sudus abawaihi duk da هذا nan يا da wake nan da musulunci ya kwato wa ita ma mata wanda da kaman akuya take Allah ya ce a a wala hunna rubu'u mimma taraktu an kwato wa mata yanci sai ka ce mace tana da rubu'i da ya bisa hudu a cikin mijinta in ya zama mijin ba shi dawa in ba shi da da in yana da daka? bai in kana da kun waladun falahunna thumnu mimma raktu sai a bata sumuni ɗaya bisa takwas wani addini ne ba mata ta ci irin wannan ka duba ƴar uwa ita ma sai aka zo ka bata wannan duka layin mata nake gaya maka kenan fa'ida na biyar kenan hukukun nisafin mira mata suna da haƙƙi a cikin gado musulunci shi ne addinin da ya ba wa mata 'yanci kaga ya ba ma ɗaya mace 'yancinta in baban ta ya rasu ita kaɗai ce ga gadonta in mata biyu ne ga gadonsu ya ba ma iyaye mata musamman uwa gadonta da haƙƙinta in ya kasance ba mai kare ta tana da sulusi in akwai mai kare ta ta je gidan sulusi ba wani sai cire ta gado matan aure ita ma sai aka bata nata to mu je gurin yan uwa yan uwa ta wajen uwa an ba ta gado an ba ta wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun kaga ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus yan uwa ta wajen uwa an ba ta yan uwa uwa ne uwa ne an ba ta ita ma a to tunda an ba mu yan uwa ta wajen uwa wace ce ta kusanci yan uwa uwa daya uba daya to ita ma an bata yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun kaga wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak yan uwa ita ma an bata gado to da wannan kenan an ambata yan uwa a nan kaga yan uwa uwa daya uba daya an bata gadanta an bata hakkinta yar uwa ta wajen ba ita ma ta shiga nan wannan fa'ida ta ke nan da za mu gane ta biyar kenan cikin ayoyin gado mata musulunci ya ba su ƴancin su abu na shida haƙƙoƙin marayu domin asali da jahiliya mutanen jahiliya suna ba yara gado ba a sa ba su suna ba mata jahiliya yanzu kuma idan mamaci ya rasu sai ka ce ya bar gonaki ne kuma mata ba sa noma to kun koma jahiliya ke dole wannan gonan sai a raba ta sai a je a kasance a aura gwargwadon a mata kima gaba daya duka gonan na wace sai a ce ta kai miliyan kaza to sai a zo kamar kudi ne yake gaba sai a rarraba to sai a ce daga nan zuwa can yayi nawa sai ce dubu ɗari biyar to kai daga nan zuwa can kudin ka dama dubu ɗari biyar ke kuma daga nan zuwa can rabin nashi za a baki hmm? kina da shi yana da 50 by 50 to ke kuma sai a baki 25 by 25 shi kenan an raba gado ya wannan fa'ida ta shida kenan musulunci ya kori jahiliya kuma duka ba ya gane ba kawai a cikin al'amura daban-daban ko mu ce a yi dan kaza ne wancan shi ma ce a ni dan kaza ne ya lal ansar wannan ce ya lal muhajiri irin abin da muke yi ni dan kaza ne kai dan kaza ne ce a a da'awar jahiliya wa ana baina ku. ya kuke da'awan jahiliya ina cikin ku kawai ka ce wa ya lal ansar ya lal muhajiri eh kamar ku ce wai yanzu muna da taron taron mai Hausawa taron hausawa kawai musulmai hausawa eh, jahiliyanci muna da taron yan wawa kamar kaji wani goya ce kawai muna da taron musulmai yan wawa jahiliya me za ka ce kawai taron musulmai ba to sai a ce kai taron yan kaza yan kaza yan kaza a da'awar jahiliya wa ana bayan abu ko ke da uha fa na hamuntina abu na bakwai daga cikin fa'idodin wannan ayar in muka ji ayoyin sosai zuwa aya ta 11 nan da Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a sai ce me faribatan min Allah wannan farilla ce da gurin Allah yankakken abu ne da gurin Allah to sai Allah ya farlanta mu yanzu rabi wayansu aka ba su ɗaya bisa hudu wayansu aka ba su ɗaya bisa takwas wayansu aka ba su ɗaya bisa uku wayansu aka ba su biyu bisa uku wayansu aka ba su ɗaya bisa shida faribatan min Allah to da Allah ce faribatan min Allah ya karɓar ragi ko ƙari an gane sai dai abin da aka samu ƙari ne akwai wuraren da ake samun ƙari ko a ɗan samu ragi amma lokacin sai ya zama magadan sun yi cunkoso a gane wannan akwai lokacin da za a samu magadan sun yi cunkoso yanzu yana za kenan bari ba ka misali ɗin da koya za ka yi da shi a mutum ne ya rasu mace ce ta rasu matan aure sai ta bar mijinta yanzu a ayon ganar nan miji kuma ba ta da ɗa nawa za a ba shi ko nisfu ma taraka duku za a ba shi rabi ta za a ba shi rabi kayan dago to sannan kuma sai ta bar yan uwanta guda biyu mata yan uwanta guda biyu mata shine daga je can karshen ayat da aka karanta mana jiya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka to ba ita kadai bace su biyu ne wa huwa yarithuha in lam yakul lahu walad wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad yace fa in kana tathnatayn idan su biyu ne falahuma thuluthani mimma taraka sai a ba su biyu bisa uku to yanzu misali a ce an bar miliyan shida ne duka duka miliyan shida miliyan nawa miliyan shida to yanzu miji na nawa za a bashi miliyan uku to saura nawa saura miliyan to su kuma yan uwanta mata nawa suke so over 6 sai kai over 7 an gane a maimakon kai calculating din shi over 6 sai kai over 7 sai a ɗan rage shi kaɗan su ma a ɗan rage su kaɗan sai dukiyar ya fita daidai sai zama ya bar iyayen shi ne kawai guda biyu uba da uwa sai Allah ya ce fa li ummihi thuluth uwa sai a bata thuluthi to yanzu me ka gane kenan a mun ce mun gane yanzu kenan shi baba zai dauki ma bakiya zai dauki abin da ya saura kenan wannan shi ne ake ce mai asim anan ya nuna maka cewa akwai al-irthu bit-ta'sib al bit-ta'sib akwai wanda yake kwashe sauran dukiya ke ka sake duba mun can karshen surar Allah ya ce wa huwa shi waye wa huwa kenan dan uwa wa huwa yarithuha illam yakul laha walat ita sai aka ce mata yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala murhun imrun halaka laisa lahu waladun wa lahu sai Allah ce falaha nisfu ma kaga wannan al bil fardi kenan to sai Allah ce wa huwa yarithuha shi ma din zai gaje ta in lam yakul laha walad in dai ba ta da to zai gaje nawa kenan malamai suka ce al bil ta'sir in shi kadai kawai ta bari mace ta rasu sai ta bar dan uwanta guda ɗaya kawai ina baba babu ina da babu ina babba babu ina wane ne babu sai kasance dan uwanta kadai to yanzu ya gadon ne shi zai kasance kenan sai eh, ko ku tattaro mun duk abin da ta bari Allah saka muku da alheri duk komai da komai shi zai kwashi an gane wannan wannan shine a gado suke ce mai al-irthu bit ta'sib domin gane wannan a cikin wannan ayoyi al wa ma adraka mal asib thumma ma adraka shi ne ya zama in akwai magada to a fara ba su rabansu abin da ya zara kuma duka sai kwashe kamar yadda Allah ya gaya mana rabon iyaye fa lamya yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi thuluth a sama kenan wa in kanat wahidatan falaha nisfu a sai ce wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad don akwai ɗa namijin a nan sai ka duba shi mai rabar ɗa namiji kenan uwa za a bata sudusi uba ma sudusi to shi ɗan nawa za a shi? abin da ya saura gaba ne zai kwashe wannan shine ake ce mai asib asib to su irin wanda suke irin gadon nan wanda za su ce kawai duk abin da ya saura a basu su kashi-kashi suke akwai wani original asibi shi na ke ce mai al'asim bin nafs shi ne kamar ɗa na mamaci kamar jika na mamaci kamar uban mamaci kamar kakan mamaci kamar ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa uba ɗaya ɗan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan ɗan uwa na uba ɗaya sai ka tsallake ɗan uwa na wajen uwa baya cikin nan an gane shi ba ka ce wai abin da ya sauraka ba ɗan ɗan uwanka na wajen uwa ba akwai babba wanda suka da uwa ɗaya uwa ɗaya da baban da kuma babba wanda suka da uba ɗaya da ƴaƴansu to su wannan su ne suke da asalin kori ba su da wani rahoto kameme sai dai uba kawai a ciki da kaka shi na ke iya ba su wani uba six amma duka sauran nan ba wani fisciya da mutum yake da shi yanzu tambaye ka ina da ban ɗaya namiji yake a ƙur'ani ko a ce rabi ko rubu'i ko duka wannan mafi yawanci na mata ne an gane na mata rabon mata ne sai dai kuma 'yan maza 'yan kaɗan da aka ɗan jejjefa su kamar ma da wake nan, kamar miji kamar uba kamar kaka sai ɗan uwa na wajen uwa su hudu ne kawai aka jejjefa su kamar tsaron mazan fa ina sun fi ƙarfin a cikin suna da rabi ko su kawai suna da izza ce ku ɗiba abin da za ku ɗiba sauran kai ku kama da shi da fatan magana da in su ka nene za su kwashe dukkan dukiya su ne da bai ba maka in abu ya sauran kuma ce to ku ba mu Allah saka da alheri an gane wannan ga misali dai a bangaren uwa da uba fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-thuluth ta nata abin da ya saura sai nawa uba to sannan kuma akwai in muka sake duba akwai al'asibu bil ghairi al'asibu in kana so ka gane wannan karatun sosai yanzu ka dauke shi a memory sai ka aje shi sai ka bari sai ka je kai karatun misali na larabci JS1 JS2 JS3 hmm kan kare sai ka je SS1 SS2 to sai ka je SS3 to shine za a tattako maka wannan yana ka gama yana ka je diploma sai ka sake tattako maka yana yi kuma ka sake zuwa university sai a ko maka shi fresh kamar yadda muka fara ɗan nan ko fresh a university in kana karanta islamic studies to yana a level 300 ko 400 to lokacin shi ne za ka gane me ake a nan sosai amma yanzu yawanci ba za ka iya gane me ake yi ba to za ka ji cewa wani yana da kaza wani yana wani yana kwashe kaza wani yana kashe a cikin miliyan shida an kwashe miliyan biyu kai dai kawai kana jin miliyoyi suna ta yawo kai kudin shi baka da shi Allah ya kawo miliyoyi to akwai al'asiru bil ghairi menene al'asiru bil ghairi Sune mata mata ne yanzu amma ya kasance in sun kasance tare da ƴan uwansu maza an gane wata kamar mace yanzu mace mutum ya rasu ya bar ƴar shi mace ita kadai nau za ba ta za ba ta rabi domin akwai ɗanta namiji ɗan uwanta namiji ba ce a ki tsaya kuma Allah fi ko lizzakari mithlu hadhi al-unsayayn to me yasa sai ta samu wannan karfin fawon hmm? saboda akwai ɗan uwanta namiji an gane wannan sannan kuma da su abin da Allah ya fata a can ƙarshe fa in kunna fa in kunna fa in kanu ihwatan fa in kanu ihwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hadhi al-unsayayn yar uwa ba ta in ita kaɗai ce ba ta rabi to amma ya kasance ga ta ga ɗan uwanta in sai gadon ya zama yaya sai namiji ya samu biyu ita ta samu ɗai shi to akwai irin wannan gadon sannan kuma akwai wanda zai kasance a yar uwa domin a can ƙarshen ayan akwai ɗan rikici kaɗan ɗan rikici kaɗan ya staftu na kakulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun idan mutum ya rasu bashi da da amma kuma yana da me yana da ƴan uwa to yanzu waladun an ce yana ɗaukan namiji yana ɗaukan mace to ƙa'idan da malamai suka bayar idan mutum ya rasu ya bar 'yan uwa shi uwa ne uba ɗaya da 'yar shi ya ga to a lokacin shine sharadin falahamis kuma bin sai zama mutum ya rasu ya bar yar shi da yar uwar shi yanzu ya bai kasance kenan ibnu abbas ya ce yar uwar nan ba ta da kosisi kosisi bara ba ta ba saboda me Allah ce in murun halaka laysa lahu waladun wa lahu sai ya zama babu da walad walad kuma namiji ya shiga mace ba ta shiga amma jumhurin malamai suka ce a ibnu abbas dakata a nan kaga babban malami ne ai kuma dan babban manzo Allah ne zai iya fahimta sannan kuma fahimtar shi ta zama daidai ko ta zama kuskure malamai suka ce ibnu abbas ibn abbas dan dakata tukunna kai kuskure a nan ce a'a ku duba dai qur'ani sosai in mutum ya rasu in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun Allah ya ce sharaɗi kafin ya uwa ta samu gado sai babu mai da, da kuma larabci an ce walad ya haɗa namiji da mace kuma gashi ku yi walad mace ce ɗaya eh, mun ji zahirin qur'ani ya kai ke nunawa to amma ibnu abbas mu dawo sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani mana hmm? to Allahu alim ibnu abbas bai samu wannan hadisin bane koyi Allahu alim karka tambaye ni wannan in kana so ka duba tafsirin ibnu kathir haka ya kawo ce to eh mun samu a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud wata rana an ji an tambayi abu musa al-ash'ari akan gado mutum ya rasu ya bar yar shi ɗaya kenan ya bar jikar shi mace yar dan shi sannan kuma ya bar yar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya yanzu an fara zuwa gurin abu musa al-ash'ari kaga su ba sai musu wai shek abu musa na shek ustaz abu musa da wannan wani abu ne kuwa sahabbai ba ce musu wai shek abdullahi ibn abbas sai dai a faɗi sunan shi dare kawai to wanda suka zo daga baya kuma sai a ce wai shek kaza al alhafi wannan abun gaskiya ne kuwa ni da gaskiya yana shakkan shi sai a ce ubayyu ibn ka'ab amma zan samu ne a ɗan haddace ƙur'ani yau suna kurkuce mai ya ce alhafin alhafin haka ma za a dinga sami alhafin wani to amma shi gangaren na duniya wa nan ubayi bunka kana jin ana cewa alhafi ubayi bunka to wannan title din mai yake sa muke damun muke damun kanmu da titles abdullahi ibn abbas amma duk da cewa shi yana ce mai habrul umma amma ba ka gan shi a sunan shi haka ba ya ce ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu shi ke a zaid ibn sabit ya kowa ilimin gado amma ba a ce wai kaza kaza kaza professor wani doctor wani da ma yanzu mutum ya dan ya dan yi research din shi yayi copy a can yayi copy a can ya shiga internet wani ya copy ya ya zuba kawai ma'lumat ce w wannan na kwaso shi ne www.kaza kaza kaza kaza kaje ka dan leko can ka leko can ka leko can shikenan sai ka tattara a littafinka ka ce wai ka samu bici ka zama doktor na karatu na ƙarya wai kuma ba ce maka doktor nan ba faran ka zai ɓaci shirme kawai a kira ka da sunan ka shiken. ce wannan doktor ba kwali ne kawai ba kayan mutane na kwakwaso na sa na rubuta a wannan littafin kuna ganin shi ko references littafan mutane ne kamar 300 littafan mutane 300 na kwaso na rubuta nan karka ce mu wani doktor ba wani doktor ka ce suna na kawai kaza kama su doktocin suna yadda haka ba wani doktor sai ya yi leke leƙe leke-leke ne kawai to a nan an ji an wa abu musa da fatan mun ji gadon ya wa shi mamacin ya bar yar shi da jikar shi da yar uwar shi uwa ɗaya ba ɗaya to shi abu musa al-ashari sai ce ya tana da rabi tunda abu ta Allah ya gaya mana kenan wa in kana wahidatan falaha nisu to jika kuma nawa za bata ce bata da komai ta ya kuri to ir wano za bata bata sauran rabi ce amma dai ku je ku tambayi ibn mas'ud kamar yadda na gaya muku haka insha Allah zai gaya muku zaka je ka gaya mai abun musa ya fatawa ya ce ka laqad dalaltu idan وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم na bata ban kasance cikin shiryayyu ba in har na ɗauki magana abu musa na bar magana manzan Allah sallallahu alaihi zan yi hukuncin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya tana da rabi kaga daidai da daidai da shi amma jika za ba ta nawa za ba ta sudusi ɗaya bisa shida ka ɗauki wannan ka'idan duk lokacin da aka ce wa mutum ya rasu ya bar yar shi guda ɗaya da jikar shi guda ɗaya mace mace mace da mace suka haɗu to ita ya sai a bata rabi ita kadai ba sannan kuma jikar sai a bata 1 over 6 to idan ka hada shi ne malamai suke cewa as-sudusu takmilatas thuluthaini 1 ah, over 6 in ka hada shi da half zai baka nawa kenan tintini suka ce kawai zai baka 2 over 3 kuma baka yadda ba je ka buga kanka ka gai 1 over 6 na jika plus 1 over 2 shine zai baka 2 over 3 kenan to daman duka rabon mata a kure maneji a kure a kure a kure nawa kenan bai kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tara mata ba sa taba wuce tutat to sai ke cewa za a ba ma jika nawa ɗaya bisa shida abin da ya saura sai a bama wa ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya a nan za a ba ta abin da ya saura ne a gane wannan abin da ya saura da wannan ita ‘yar uwa imma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya idan ta haɗu da ɗaya, to shi kenan ‘ya za a ba ta rabanta ne abin da ya saura ita ma tana mazamunin kamar namiji ne yanzu a nan sai a ce a ba ma ‘yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an gane wannan to a nan din nan wannan matsalan za ka samu a jigajigan gadon da ake rarrabawa wanda za su ce wai a basu wa ba su 10% ko a ba su kaza a irin wannan matsalan suna tabba kuskure akwai gadon da aka raba irin wannan ne sai a ce ha ah. to aike ba haka ya kamata ba ki kuskure suka raba saboda mai san wannan ka'idan ba kuma gashi nan a cikin hadisin wa ibnu mas'ud an gane matsalan nan mutum ya rasu ya barwa yar shi dawa kuma jikar shi dawa kuma yar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya to ita yar uwa zai ba bata abin da ya saura bayan ita ya an bata nawa rabi jika an bata nawa ɗaya bisa shida to duka dai ka tafiyar da shi akan miliyan shida ɗin nan ita ya sai a bata miliyan uku jika a bata miliyan ɗaya saura nawa kenan kaga yanzu ɗan uwa ta fi jika samun gado an gane to inda ya'ya guda biyu ne mata ya'ya biyu mata ka duk wani hikima na Allah ya'ya biyu mata sai jika sai yar uwa uwa ɗaya uwa ɗaya to yanzu ya zai kasance ke su ya'ya mata biyu sai a ba su tuɓo ba tiri jika ba ta da komai an gane wannan gane jika ba ta da komai su ‘ya'ya mata sun kore ta tun da damar maximum rabon mata duka-duka shi ne 2 over 3 da sun riga sun yi exhaustive ɗin a can 2 over 3 ya ƙare can to saboda ka ita jika ba ta da komai sai ya zama abin da ya saura na ‘yan uwa ne uwa ɗin ba ɗaya wanda bai gane musulunci ko bai gane karatu bai ce wallahi an cuce ta wallahi tallahi a to ko ina kai abin a duniya ko ina ka je kai abin yadda aka raba din nan a wawa wallahi aka je ka zaka same shi ko a makka ne ko a madina domin ya ka ce ba karatu bane ko a madina ne ko a makka shi alƙalin ya ce ba haka bane ya ce aya zaka ce ba haka ba zaka yi quotation littafin gado daban-daban kuma kai daga wawa wallahi sai ka buge wannan lauyan da yake makka ko madina ko ba za ka yi buge shi ba zai baka tsoro ne dan shi malaka ne ai bai bangaren karatu ne kuma karatu ko a ke karatu ne kawai an gane wannan ita 'yan uwa nan kaga za ta iya bige wa kenan za ta iya bige jika to amma sai dai ya kasance ita jikan sai ta ci sa'a an bige ta kenan sai ce a ah, aike din nan akwai wani dan wanki ya dade yana gobanci ko yana can wani jeji har an raba gadon ba sai aka ce ai akwai dan wanki Ɗan uwanki sosai to nan kuma gadon sai ya gushe Ke to alhamdulillah ya alhamdulillah su yaya guda biyu sai a ba su nawa 2 over 3 to abin da ya zama sai ya zama ita jikan nan da ɗan uwanta sai su raba shi ne mai zuru haɗin zai ita kuma yar uwa sai a ce me bai ba ta sallame ki wannan ɗan uwan nata sai ya zo ya kori sai ya kori ya uwa kuma kaga da bangado ne Allahu sa. to yana daga cin yadda yanayin gado ke yar uwa tana da gado tare da wa tare da ƴa mace amma yar uwa ba ta da gado tare da ɗa namiji a gado wannan karatu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laisa lahu waladun to waladun a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai dai zama namiji kenan amma idan waladun mace ce to ‘yar uwa tana da gado tare da ‘ya mace sai ‘ya mace a bata rabinta abin da ya saura ‘yar uwa ta kwashe wannan kuma sake samun shi ruwayi imamul bukhari daga hanyar suleiman daga ibrahim daga Aswat. ya ce kaba fi na mu'ad mu'ad bin jabal ya yi hukunci ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nisfu lil binti hmm? rabi sai a ba sannan sauran rabin kuma ba mu iya ruwa kuma a lokacin wa a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ban san kuna biye da ni fa'ida ta nawa kenan a ƙarƙashin fa'ida ta takwas kenan a fa'ida ta tara a cikin wayannan ayoyin da aka karanta mana mu duba rabon uwa hmm? mu sake duba rabon miji mu sake duba rabon mata a cikin ayoyin gaba daya me Allah ya faɗa mata kenan kaga Allah ce wani abawaihi li kulli wahidin minhuma min mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu falumihi thuluth fa in kana lahu fa li ummihi as-sudus yanzu me muka gane kenan akwai abin da malamai suke cewa hajbu naqlin shine a cire mutum daga wani gida ce to ya kuri koma wani gida kamar ita uwa nan ne aka mata kenan daga one over 3 sai to ke matsayi idan Allah ki hakuri ki koma gidan one over 6 a maimakon da a bata miliyan biyu a cikin miliyan shida sai yanzu a bata miliyan nawa miliyan daya an gane wannan sannan ka duba miji wala kun nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahu walad mata ta rasu sai ta bar mijinta kawai ba ta da da sai a bashi nawa rabi domin tana da daka. bai kana da wannan waladun fa lakum rubu sai a matsar da shi gidan rubu'i to yanzu ka duba kamar an ce an bar miliyan 8 ne hajiya ce ta rasu Allah ya ji ganta hajiya ta rasu ta bar miliyan takwas. sai kuma ta bar mijinta kuma ba ta da da shi mijin nan nawa za ba shi miliyan miliyan 4 to amma ya kasance tana da ɗafa sai a ba ta miliyan sai a ba shi miliyan nawa miliyan 2 kaga ko wannan shi ne ake cewa hatibu naqli ko hatibu kusa hmm, a ɗan rage mutum wani rabo saboda ko ne ya cikas Allah ya tsare mu da cikas duniya da lahira fa'ida ta goma ita ma mata haka ne mata za ba ta nawa rubu'i ɗaya bisa hudu idan ba mu da in akwai naka sai a kai ta nawa 1 over 8 hajjibu naqli ko hajjibu kusa za a rage mata gado a cikin miliyan takwas ɗin nan idan babu da sai a bata nawa rubu'i sai a raba shi kashi hudu takwas a raba kashi hudu nawa kenan nawa ya zama biyu miliyan biyu kenan to idan akwai na kuma sai a bata nawa sumuni miliyan daya ta ko ayoyin gado ma'ana ka tsaya ka fahimci wannan ayoyin sosai to insha Allah ko yi ba su kaje insha Allah abin su zo ma da sauki sosai amma baka fahimci wannan ba yana yawan wajen kuma saurari a tunda ana ɗauka yana wani zai iya samun wata fa'ida ko a nan ko ma ba nan